Karfe 5 da minti da biyar Studio Kalangu ke magana da dai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa yau tara ga watan Fabrairu ana tunawa da ɗaliban jami'a uku da aka halaka a shekara 33 da suka wuce sakataren ƙungiyar ɗalibai na jami'a ya yi fatan a yi shari'a. masu ruwa da tsaki a kan ilimin boko a ingingimi sun haɗu a yau ɗin nan domin laliban hanyoyin magance fitar 'yan mata a makarantun boko a wannan yankin a rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan yanayin tsaro a yankin tasara da ke cikin jihar tawa biyo bayan tururuwar 'yan gudun hijira daga ƙasar mali To yanzu ga labarun dalla-dalla. Zagayowar ranar tara ga watan Fabrairu shekaru 33 kenan da halaka ɗaliban jami'a, inda a wannan shekara an ɗora wannan ranar ne a kan maudu'i nauyi da ya rataya ga wuyan ɗalibai wajen yaƙi da musgunawa a cikin makarantun boko a cikin jawabin sa sakataren ƙungiyar ɗaliban jami'a ta yamai almustapha bakin bature ya yi fatan wata rana a yi shari'a a fayyace abin da ya faru ga abin da yake shaida wa mama'ada. Sanin kuwa ne daga eh, kowane ɗan Nijar da ma duniya baki ɗaya cewa wata ranar tara ga watan Fabrairun shekara 1990 da muke kira baka ranar Juma'a 'yan makaranta da suka fito daga cikinsu yawanci ɗalibai da kuma 'yan firamare da ke a lokacin wannan fitowa ta shekara 1990 akwai waɗanda suka rasa rayukansu su ne Aliyu na hantsi Isaka kai da Abdu Mamman Sagir da suka sadaukar da rayukansu domin a samu kyautatuwar yanayin zaman rayuwa da na karatu na ɗalibai na magoya bayan ESN da ke zanga-zanga cikin lumana. Waɗannan ɗalibai sun ci karo da barin wuta lamarin da ya janyo mutuwar wasu abokanmu. Har zuwa wannan lokaci da muke maci da muke fitowa har yanzu ba a samu shari'a ta gaskiya ba. Domin haka ne muke kira ga hukumomi gaskiya ta bayyana ya domin ba iya samun demokaradiyya idan babu 'yanci. A farkon satin nan ne ƙasar Turkiyya da Siriya suka fuskanci wani mummunan ibtila'i na girgizar ƙasa da yawan birane na kudancin ƙasar turkiya abin ya shafa an kiyasta fiye da mutane bakwai suka rasa rayukansu dubban suka jikata a yau da safen na abokin aikinmu ya tuntuɓi ƙungiyar ɗalibai 'yan nijar da suke zaune a ƙasar turkiya domin jin halin da suke ciki bulama isa hamadu shine shugaban ƙungiyar ɗaliban 'yan nijar mazauna ƙasar turkiya a hirarsa da ali tajis Sir Ahmed ga ƙarin bayanin da ya masa. Ƙungiyar mu ta tuntuɓi wakilan birane domin su sa ido da kusa a matsalar a yanzu dukkan 'yan ƙasarmu da ke zaune a cikin yankunan da matsalar ta shafa an kai su wurare da babu girgizar ƙasa suna cikin ƙoshin lafiya kuma muna da 'yan ƙasarmu 24 da girgizar ƙasar ta shafa. Mun gode Allah ba wanda ya mutu ko jin rauni don an tsayar da su zuwa wurare masu tsaro tare da taimakon ofishin mu. kuma ina son in jaddada muku cewa akwai akwai 'yan Nijar biyu da ke zaune a Mahamera guda kuma a Malatiya inda gidansu ya rubza ofishin jakadancin mu da ke cirkiya tun ranar farko ta kafa wani kwamitin gaggawa domin daidaita sufuri da samar da matsuguni ga kasar A yau da safe ne aka yi wani zaman taron tattaunawa a ingingimi tsakanin iyayen ɗalibai da kuma mambobi na kojas da ƙungiyar farar hula bisa abin da ya shafi barin 'yan mata da suke fita a makarantun boko. Uwar gidan mainu fada kaka 'yar ƙungiyar farar hula ce ta halarci wannan taro ta yi wa Abdullahi Maina ƙarin bayani. akwai 'yan mata da yawa eleve wanda manya-manyan nan in kuna hira sai ka ji sun ce wallahi bangaren mushanni gaskiya suna samun matsala saboda suna samun musgunawa in suka ce wani lamba wani wane ne dai haka nan a ba su haɗin kai in dai sun kiya to shikenan su ce wai mai sannan ya sa su gaba shikenan sai ka ji ko sun yi wani aikin su ana taba musu kwandit sai ka gani ko suna samun karatun ma sai a maida su baya su sun san juna dalilin wannan abu iyayen su ne yanzu ya kamata kawai su ɗauki kansu mataki saboda in yaran su sun ta sun zo daga lakwal su tattauna da yaransu su aje diyansu su ce ya aka ya rayuwanki yake ya lakwal in yake ya kuke da mushunan ku in akwai wani matsala yan matan da kansu su ma su ma iyayensu bayani saboda su samu abun ko gargadi ne dai a basu ta yin da hanyar da zai yi abun kyau Hukumar Lafiya ta ta duniya oms a jiya ta shirya ta ayyana cewa yanzu haka ƙasar niger tana fuskanta annobar ɗan sankaro mai tsanani fiye da yadda aka saba tuni mutane goma sha takwas ne suka rasa rayukansu a watan nuwamba 2022 mafi yawan mutanen da aka samu da cutar sun kamu da wata cuta ne ta dalilin wani nau'in cuta na wato ɗan sankaro mai suna nmc hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai yiwuwar a samu yaduwar annobar zuwa waɗansu ƙasashe kamar najeriya da aka samu irin wannan nau'in annobar a can a cikin sanarwar oms ta sanar da farfagandin shaushawa tare da allurar rigakafi wajen da wajen dubu 600 na allurar shaushawa da aka samar A ɗaya ɓangare a jiya ne a maraɗi aka ƙaddamar da shaushawar cutar corona ga jama'a da suka manyanta wannan shaushawar ya shafi yana da zumar kare jama'a ne da suka manyanta da suke fadawa barazanar wannan annoba shugaban kungiyar jama'a da suka manyanta a Maraɗi umaru gara ya yi wa muhammad mamman karin bayani mun gode mu gwamnati da ya kula yake a zo a yi ma dottijawa duk na kasa ba maradi kawai ne ba duk na kasa ne a yi shashawa na wannan mugu ciwo wanda shekara uku ko hudu kenan da ya shiga kasan mu abinda zan fada muku wannan shashawa mai amfani ne kwarai da gaske in an diba wannan kiwo na dottijawa ne ko ina an san dottijawa ne ke su ke wahala su ne jikinsu ya sofo kuma babu abin da zai tare kiwo kenan kuma amfani su na biyu masu balaguro kamar masu zuwa maka ko wani gari kun san da sai an nemo ko ina a samu inda ana samun kyaukyawa saboda ba ka hita cikin kasa an baka da shi to ga yanzu an zo wajen ku an iska ku don a yi muku su kyauta kuma wannan kyaukyawa da za a yi muku a yi musu mutum so guda ta kare Ƙungiya mai suna murya mahaifiya haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyin mata mai suna Kantare na Kanka sun shirya wani taro wayar da kai kan a ranar lahadi a kan haɗarin shaye-shaye miyagun ƙwayoyi a makarantun boko na yamai a bayanin sa magajin garin shiya yamai ta biyu ya bayyana cewa ya kamata a murkushe wannan al'amari sidibe hassan a hirarsa da maman ada Babbar matsalar farko ita ce shan kwaya da kasuwancinta. A da mutane suna ɓoyewa domin su sai da kwayarsu, amma a yau suna saidawa bisa titi cikin kasuwanni cikin makarantu kai har ma da wuraren da baka tsammani. Akwai wata makaranta a da da ke cikin wannan unguwa da ake kiranta Colombia. Da wuri ne na 'yan daba kuma da ƙyar muka sa muka kore su daga nan. Amma da an kore su sai su sake dawowa wurin. Kenan matsalar tana nan. Yanzu abin da ke ɗaukar hankalinmu game da kwayar shine 'yan mata da samari samari masu shekara goma sha biyu zuwa goma sha hudu suke shanta a yau ina gaya muku cewa ana kasuwancin kwaya cikin makarantu inda wasu daga cikin ɗanmu suke shanta dalilin kenan ma tsarin ilimin mu ke ci gaba da taɓarɓarewa A jiya ne aka kawo ƙarshen zaman taron muhawara a kan hada-hada sa na farko tsakanin tarayyar Turai da ƙasar Nijar. Da yawan batutuwa ne zaman taron ya mayar da hankali a kansa ciki har da abin da ya shafi ba da dama na zuba hannun jari a fannin sabuwar fasaha ta zamani da fannin sadarwa. Ibrahim Aliyu Sanda shugaban ƙungiyar Fantak a hirarsa da Asumana Shina. A fuskar kungiyar mun ɗauki dukkan matakan da suka dace don kare dukkan labaru shafuffukan abokanmu da ke kan shafin dandamalinmu. Muna ba da hannu wajen jan hankalin al'umma na ce musu su yi hankali sosai kan abun da ake yi a kai. Su tabbatar da duk ayyukan da za a yi suna da certificate kuma sun samu receipt. Misali, kara aikawa wani kuɗi daga yin waya kaɗai a tabbatar da wanda za ku biya ya zan mutunan da ya dace ne a fannin samun samun mafita muke sa dukkan abin da ya zanna wayar da kai ne kan lamarin kuɗi da ke iya baiwa ko da bagidaje ne ya gane sosai ta hanyar saitin murya ko kuma saka sako a kowane lokaci ya zan ga adadin kuɗin da ke cikin ma'ajiyarsa da ya ja kuɗi yana iya diba abin da ya mashi saura don kar bayan ya sayi sikari dala ɗari sai mai saidawar ya damfare shi ya maida jika biyar bayan ya kara sufuri ɗaya. Sauya kudaden Najeriya yana ci gaba da kawo matsalolin kasuwanci ga 'yan ƙasar Nijar a cikin yankin jihar Difa 'yan kasuwa masu sana'ar kifi suna ɗanɗana su saboda rashin sabbin kudade na Najeriya na musamman sun tabka babbar asara a kan musayar kudaden na sefa. kabula alhaji malimi mai sana'a sayar da kifi ne a yayin ma gidi abdurrahman ƙarin bayani mu gaba da tafiyan kasuwan kifi al misali yanzu mu muna aiki da naira kuma ga shi nan a canja naira wannan bai zo ya same mu ba bai wadata ba mu muna canja sefa misali naira dubu goma sha biyu mun dauka mun kai kasuwan kifi can wajen boso wannan ja shi dubu takwas kenan mu fadi dubu hudu a nan ba shine babban matsalan da yanzu muke shiki kuma naira bai zo ba mun je mun kai sefa kamar kabalawa mun canja mu kai naira goma sha biyu a sai muna dubu takwas kuma dole sai mu ba su mu fadi mu zo za mu ta kifi tumur boso kabla yawa naira muna saye si dubu saba'in dubu hamsin mun canza kuɗi din anan ne mun kai can da jamu faɗi din yanzu naira din misali in an turo zai shigo nan ba mu je mu karbi da muna karbi naira kuɗin sashi ba zai wuce naira dari biyar ba yanzu mun canja naira jika goma na saifa wannan dubu goma sha biyu mu dauke si a wajen mutane anan in mun kai can misali wajen tumur ba so sai a ce muna dubu takwas dubu goma ne da yawansi goma ma daya ne suke kai shine babban matsala Ƙungiya da ake kira palo Riro ta horar da mutane 20 na gunduma Cirozirin a kan tsarin tattara bayanai na jadawalin filaye a yankin jihar Agades. Mohamed Jibrila shugaban kwamitin a Cirozirin ya yi wa Mohamed Filan ƙarin bayani. wanda muka zo horo mushanni ne na kofedab da na kofokom masu kula da haraka fonse kun san arzikin kasa duka ya dangance da abin da ake cema a fonse arziki wannan na kasa in kun doki ruwa in kun doki eh, rishoyi in kun doki muhalli gandun daji duk abubuwan da ya kamata a same su a cikin jihar agadez da yake rayuwa karkara ta danganta da su su ne muka zo mu kwatanta ma wannan mutane abu takwas nan da aka san da su a musu horo bisa kowane arzikin an anje yaya za a samu labarin shi inda ake sai garake sit agricole wani arziki ne ko kenan mushannin nan in sun je za su samu labarin sit kenan na yaushe ne garake nawa mutum nawa suke aiki da su ana samun rigimomi a cikin wannan sit kenan wannan ne horo muke musu mushanni tunda cikin su ne za a samu mushanni da za su je su doko wannan labari in sun je don su doko labarin nan ko famfo ne ko rijiya ne ko shato ne a san ina ne yake a san yana aiki ko bayi a san mutane nawa suke sharuwan ruwan cikin shi a san menene mushkulolin da ake samu dangance da rayuwar da mutane suke To yanzu sai babban rahotonmu ƙaramar hukumar tasira ta kasance ne a arewacin yankin jihar Tawa kuma tana da faɗin murabba'in kilomita 26,500. Ƙaramar hukumar dai tana fama da taɓarɓarewa tsaro da kuma kwararar 'yan gudun hijira na ƙasar Mali. Magajin garin tasira ya yi wa Mohamed eh, Tarnan Fude Ahmed ƙarin bayani. 'Yan lokutan bayan nan muna fuskantar wani mataki rashin kwanciyar hankali wanda ba a taɓa fuskanta ba a kusa gare mu. Ɓangaren iyaka da Mali ba mu da garuruwan da aka kai ma hari takamaimai, amma an samu shigowar dubaben 'yan gudun hijira da suka baro ƙasar Malin suka kasance cikin garuruwanmu da dama, cikin halin jiran taimakon agaji wanda muke fatan ya iso cikin gaggawar da za a iya samu. To magajin gari ko a nawa za a iya kesta yawan su a yau? Euh, Muna da shimfiɗa mai faɗi sosai isowar tana faruwa ne ba tare da ankarar ba don ko 'yan gudun hijirar na zowa ne a garuruwan da ke kusa da inda suka fito. Mun yi wani rangadi a watan Desamban da ya shuɗe a garin Intama da ke kilomita 120 yammacin Tasarat. Mun lissafa fiye da magidanta dubu a cikin garin na Intama kaɗai. A kwamin ɗinmu akwai garuruwa inda aka rufe rufe makarantu mazamnan suka baro garin kamar garin midal da ke kilomita 20 bakin iyaka da mali tasarat inda aka rufe makarantu dukkan wa'annan garuruwan mazamnan sun baro su sun sabko gabasci wani gushi ne daga yamma zuwa gabas a yau ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya